أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله الذي وحده علاه ومجده واسأل عونه وتوسل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قرة أغان قرة إمام أبو الخير بن الجزري ليس تكمل على قراءة السبعة wannan waka na shi ya yi shi ne a dorawa a kan kira ta waka mai da zai wanda mawallafin littafin shi ne malam ibn al-jazari shahararren malamin alkur'ani wanda kusan shi ne imamul mutu mutakari na gaba ɗaya bayan shi ba a samu wani imam da ya kai shi masaniya ga alkur'ani ba malam ibn al mutumin yankin sham mutumin yankin sham ne ana kiran shi a gurin da ya jazari din wata jazira ce jazira shine tsibiri shi ne island island shi yake cewa jazira to an haife shi a wata a wani island da ke kunan shi jazira su ibn umar wannan jazira tana gurin ah, rabin dajila suna cewa tana rabin dajila dajila a kusa da mausin ga ya taso tun tashi shi aka haife shi hijira na da shekara da da hamsin A aka haifi ibn shi zabi rahimahullah tashin sai tashi da karatu ya karatu a maliman a wurin malaman garin malamin sa kasance wanda ya karatu a gurin shi ana kiran shi da wannan ana kiran shi abu abdul wahab akwai malam akwai ibn sullar akwai kuma abdul wahab su suna daga cikin manyan manyan malaman da ya karatu a gurin sa a nan yankin sha da ya kware ya goge da karatu sai ya tafi misira nan ma da ya karatu a gurin malaman misira kira'at ya karanci tafsir ya karanci manya-manyan manya kira kira'at wanda wasu ba a karanta su babu su ya karanta su a gurin manya-manyan malamai har da ya goyi ya zama fitacce ya yi shiga misira ba ɗaya ba biyu ba ya shiga ya je gurin wannan malami ya sauke ya sake dawowa akwai malamin su da ake kiran shi albagadadi ya je gurin sa shi ma ya karatu ya dawo ya sake komawa a sake komawa na jin ko komawa na uku ya zai samu Allah ya masa sai kammala karatun gurin sauran malaman akwai ibn sa'ir akwai sauran su yana da malamai da dama da su a nan yankin na sha ya yi karatun qur'ani ya kai koliya haka nan ya kai koliya gurin abin da ya shafi ilimin fikihu da hadisi don manya-manyan malamai suka masa wannan ijaza na da dinga karantar da hadisi da kuma fikihu musamman fitacce daga cikin sabu malam ibn kasir ibn kasir masanin hadisi ne kwararre ga hadisi ga tafsiri ba kuma ulumul qur'an to ibnu kafir ibnu daga cikin ɗalibansa na gaba gaba wanda ya karanta hadisi sosai a gurin ibn kafir shi ma a jazahu ya yi karatu ibnu jazari ya yi eh, ya taso zai tafi aikin hajji a daidai yankin unaiza ya haɗu da yan fashi an gane wanda zai kawo labarin nan gaba yan fashin nan suka kwace masa komai da komai har zai suka kusa halaka shi Allah ya kubutar da shi Kaɗan wannan zaman ne ma ya wallafa wannan littafin nasa na turratul maziya abin zagari ya yi rubuce-rubuce da dama ya bar eh, waɗannan ya bar abubuwa da dama na turas ya bar turas masu yawan gaske daga ciki akwai wannan littafi turratul maziya da ya wake ta alagirarin girarin shadibiya ya yi da kota daga littafin da ya ta habirun taisir shi ta habirun taisir littafi ne da ya yi wa da ya rubuta zube a kan kira'atul ashara amma kira'atul ashara daidai ne take na shaɗibiya. shadibiya bakwan nan sai ya dora da waɗannan ukun sai ya haɗe su da bakwan shadibiya da waɗannan ukun da ya kawo sai ya haɗe sai suka zama ashara to wannan ukun su ne ya tsakuro ya kawo nan haka ne da littafin sa annashru da qira'atil ashir wanda littafi ne su'a sabon lissafi kira'o'i ya tara kira'o'i da sanadinsu da ruwa su da ɗuruf ɗinsu duk ya kawo a wannan littafi na shi na annashirin kira'atin ashirin da kuma ƙarin ɗuruf masu yawan gaske wanda galibi nan an ta daga ga kai ne ka gani ɗariƙar ruwa ne ga iyaka daga ƙari'i kowane ƙari'i yana da rawiye guda biyu kowane rawi aka ɗaukan masa ga guda ɗaya an gane ko ɗariƙa ɗaya aka ɗaukan ma kowane rawi na sha biya yayin da a can kuwa za ka samu ƙari'i ga rawi biyu rawun shi ma ya ɗaukan masa ɗariƙa guda biyu kuma ɗariƙar ita ma ya sake ɗaukan mata guda biyu da aka suka yi tawar watsuwa har abin ya yawaita su da yawa kamar da yake faɗa ya ce fa ya alfi ɗariƙin ta jima'u ya tara su sun yawa ya sa kira a a cikin wannan eh, nashin ɗinsa suna da yawa sai ya zo ya taƙaita wannan annashir ɗin a wani littafin sa kuma ta shi takribun nashir ya takaita nashir din a cikin su sannan ya zo ya waƙe nashir din a littafin sa na tsayibatun nashir an gane to da haka wannan littafi na shi na tsayibatun nashir ba karamin littafi ba ne ya kunshi kira'o'i masu muhimmanci sannan bayan wannan yana da littattafai da dama yana da littattafai da rasumul qur'an yana da littattafai da alwaq wal hakan yana da muqaddima ta al-jazariya ina da littattafai da yawa da kuma hullahu Allah ta'ala ya masa baiwa kuma Allah ya masa albarka cikin littafinsa da kuma rubutunsa da karatunsa duk Allah ya masa albarka wannan littafi ya buɗe shi da cewa bismillahir rahmanir rahim qul alhamdulillahi allazi wahdahu ala wa majidhu was'al aunahu wa tawassala kace alhamdulillahi yabo ya tabbata ga Allah allazi wahdahu ala wanda ala ya ɗaukaka shi kaɗai Allah shi ne al'a'ala an gane ko duk wani abu da ya ɗaukaka to Allah ne ya ɗaukaka shi sannan kuma babu abu da ya kai Allah ɗaukaka wa majidhu ka girmama shi wasu al'aunahu kuma ka roƙi taimakonsa al'aunu shi ne taimako wata wasala a yi ka yi tawassuli zuwa gare shi tawassuli shi ne ɗaukan abin da zai kusantar da kai zuwa gare shi kai ka wasule zuwa gare shi ta hanyar imani ta hanyar salloli ta hanyar azumi ta hanyar addu'a duk waɗannan hanya ne ka wasule zuwa gare shi na'am wa ala khairi al'anani muhammadin wa sallim wa alin wa sahabi wa wa sallim ala khairi al'anani kai salati ga mafificin halittu sune al'anam halittu wal arda wa da'aha lil anam shine muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine khairi al'anani wa kai sallama wa alin da alayensa wasu sahabi da sahabbansa wa man tala da wanda suka biyo baya tala ya tulu yana ɗaukar ma'ana biyu yana ɗaukar ma'ana wanda suka biyo baya an gane ko tala zaidun zaidun ya biyo shi a baya yana ɗaukar ma'ana wanda suka karatu allazina atainahu alkitaba hu an gane ko suna karanta shi ga wata fasara wata fasara kuma suka ce suna biye shi an gane ko suna bin shi haƙiƙanin ji wasu wasu kaje suna karanta shi a hakikanin wannan an gane akwai inda Allah yake cewa laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi a na allai. an gane ya yatluna ayatin lahi na allai. A ga suna karanta an gane to da haka ma'ana ko man tala ana nufo wanda suka karanta alqur'ani ko ko wanda suka biye musu da suka biyo bayansu, amma wanda suka biyo bayan su ya fi ɗaukar ma'ana a nan saboda ya kunshi kowane yawancin masu littattafai suna cewa wasallallahu sallallahu wasallam wa alaka ala na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan to kaga sai wa man tala ya zama kamar wa man tabi'ahum na'am wa ba'du fa khudh nazmi huruf thalathatin تتم بها العشر قراءات وانقلا وبعد بيان wannan muqaddima da yayin bismillah da hamdala da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace fa qutna zimi hurufa thalathatin ka dauki waƙena ga hurufa thalathatin kaga hurufa shine maf'ulun bihi da nazm masdar ne udifa ila maf'ulihi qutna zimi waƙena hurufa ga harufa an gane ko kamar yadda imamu shari'i yake cewa min ba'di zikri al harfa a harfa shi ne mafi'ulun bihi na zikir zikir masdar ne mudafin ila mafi'ulun ila fa'ilihi zikiri ambato na alharfa shi ma wannan nazimi hurufa an gane ko wake na urufa talatin harufan guda uku harufa suna kiran kalmomin kuran da aka yi sabani a kai a matsayin harfi kamar da ce ce ba da zikirin harfa da aka hurufa talatin kira ar mutane ƙurra'i uku tatimmu bi hal ashrul qira'atu wanda qira'o'i goma tatimmu za ta kammala an gane da haka tatimmu kaga fi'ili ne na ashrul qira'at ba ana nufin hurufa salatatin su za ta cika ta ashrul qira'at ba da sai ce yutimmu yutimmu al ashrul qira'at amma ganin da abin da yake nufi tatimmu biha al ashrul qira'at ma'ana qira'o'i goma za su kammala da waɗancan guda uku da zai kawo an gane ko وانقلا كما كان قلتوش نعم. نعم كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أن يوفقني أن يمن فتكمل كما هو في تحبير تيسير سبعها كما يندى تحبير يكي سكين تحبير التيسير بقوان معنى بقوان قوما يكي سكين تحبير التيسير za ka tabirin taifin ɗinsa ya kunshi kira'o'i goma kira'a bakwai da suke cikin shalibiya da waɗannan kira'o'in mutu guda uku da zai kawo to sai ya tsakuro kira'o'i guda uku sai ya kawo su a wake ta inda in ka haddace shalibiya ka haddace wannan durra to ka hada ta ashara an gane ko da rike shalibiya wa durra shine sai kama huwa fi tahbiri taysiri sab'iha an gane kamar yadda tabiri taifirin tabi ya zo a tabiri taifirin tabi taitirin ɗin shi ke da bakwai tabirin kuma littafi ne na ibn jazari shi tabiru taitir fa as'alu rabbi na roƙon ubangiji na Allah an ya munna yayi baiwa fa takmula sai ta kammala أبو جعفر عنه بن وردان ناقل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا yanzu ka maka qurra'un guda uku kowanne tare da ruwatan tsari ina farko daga cikin qurra'u thalatha shine Abu Ja'far al-Madani Yazid bin al-Qa'qa Abu Ja'far anhu ibn Wardan raqilun ibn Wardan shine rawun na farko shine Isa ibn Wardan shi daga shine kaza ka ibnu jammazin haka nan ibnu jammazin sulaiman bin ula sulaimanu ma'abocin daukaka shine sulaiman bin jammaz shine rawun sa na biyu za ka rawu ya biyu fitattu na abu ja'far abu ja'far bin madani su ne isa wardan da kuma sulaiman bin jammaz ويعقوب قل عنه رويس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف كلا وأرئي نبي شين يعقوب الحضرمي البصري an gane kul an horuwai sun wa rauhu rawuyansa akwai ruwai akwai rau su ne fitattun rawuyansa kuma ta hanyar da aka rawato kira'a wa ishaku ma idrisa an khalafin tala waɗannan guda biyu su shi ne khalaf bin hisham al-bazzar shi ne wannan khalaf din rawi na hamza waccan ruwa da aka rawaito masa ta shari'a ita ce ruwayarsa daga hamza amma wannan kuma ita ce ruwayarsa mai zaman kansa shi ma a matsayin ƙari an gane ko wannan shi ne ya ce wa ishaqu ma idrisa an khalafin tala na'am لسان أبو عمرو والأول نافع وثالثهم مع أصله قد تأصل لسان أبو عمرو نبي ينسو na jingina shi da abu amma. waye na biyu yaqub yaqub kaga yaqub basiri ne hmm. abu amur ma basiri ne to da ka sai jingina kira'ar yaqub akan kira'ar abu amur bin al wa alwalawalu na fi'un na farko waye na farko da ya kawo abu ja'far shine awwalu shine na farko cikin waɗannan qurra'u salasa hmm. shi kuma sai jingina kira'ar sa ga fi'u saboda abu ja'afar madani ne shi ma fi'u madani ne to za ka kira'ar abu ja'afar ya jingina ta akan kira'ar nafi za mu zo mu ga me yake nufin jingina kira'a akan wata wa salisuhum ma aslihi qad ta'assar na ukun kuma tare da asalinsa an gane asalinsa shine hamza to da haka ya jingina halaf shi kuma ta akan kira'ar malamin sa shine hamza za ka ga khalaf kufiyun ne hamza shi ma kufiya ne an gane ko ya jingina kira'ar kowanne da malamin garinsu wanda aka rawaito kira'arsa a shalibiya kuma khalaf kaga ya ya fi da hamza maka cewa me sabai bai jingina kira'ar khalaf da take sa'i ba ko da ta ta'asin saboda ka khalaf ya fi zamantowa na hamza tun da ke rawaito kira'ar hamza to waɗannan ga abin da yake nufi da jingina kira'ar sai ya ورمزهم ثم الرواة كأصلهم فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا أغنى يا كما كابيو daga cikin manufarsa da jinginawa ramzuhumu thumma ruwati ka aslihi ramzun rumuzun da zai kama waɗannan ƙurra da rumuzun da zai kawo ruwati din nan kamar rumuzun asali can zaka ya jingina Abu Ja'far da Nafi'u da haka ramzun Nafi'u shine ramzun Abu Ja'far kaga ramzan da fi alhamza ko a talibiya to wannan hamza da ta ce ramzan abu ja'far sannan na fi yana da rawuye guda biyu yana da isa isa kalun da kuma usmanu wasu kaga kalun shine na farko shi ke da ba Warshen shine na biyu shi ke da je to su ma nan rawuyan abu ja'far za a raba musu waɗannan na farko daga cikinsu shine ibnu wardan sai a bashi ba hmm. na biyu shine ibnu jamma sai a bashi jim an gane ko hakanan shi ma abu amr hakanan shi ma yaqub al-hadrami yaqub basri ne kuma ya jingina sa ga abu amr dan haka ramzin yaqub kamar ramzin asalin sa shine abu amr bin al-ala da haka ramzin abu amr ha'un ha'un shine ramzin yaqub rawiyansa guda biyu Ruwaisun da rauhun za a ba su ramzin rawiyan abu amr bin al al-ala guda biyu adduri da su kamar yadda adduri shine na farko farko shi ke da fa'un haka nan nan shi ma ruwaisun shi ne na farko shi ke da fa'un kamar yadda a can asusi shi ne na biyu shi ke da ya'un nan kuma rau'un shi ne na biyu shi ma shi ke da ya'un haka nan da rawuyansa guda biyu kaga halaf tun da ya ba shi ramzi irin na asalinsa kuma asalinsa shi ne hamza kenan ramzin halaf shi ne fa'un rawiyansa guda biyu zai ba su ramza rawiyan hamza guda biyu kaga rawiyan hamza guda biyu khalaf da khallad khalaf na da fa'un khallad na da badun khalaf na da badun khallad na da qafa to su ma waɗannan haka ishaq na da badun idris na da qafa an gane ko to wannan shine ma'ana na abu na ɗaya daga cikin sa na cewa lisanin abu amrin wa lawwalina fi wa ma aslihi qad ta'assala sai abu na biyu sai ya ce fa'in khalafu azkur wa illa fa uhmila kaga wannan shine babban makasudin sa ya jingina kira akan kira dan haka abin da yake sai ce maka duk yanda kira annafi'u take hmm. haka nan kira'ar Abu a take dan haka duk inda kaga bai taba ba yayi shiru to ma'ana Abu Ja'far yana karanta kamar da lafiya yake karanta amma duk inda aka samu sabanin karatu tsakanin nafi'u da abu ja'far hmm. ko tsakanin abu ja'far da wani daga cikin rawuyan nafi'u hmm. to anan zai ambace ta shine fa in khalahu azkur amma duk inda bai ambata ba to kirar abu ja'far ta daidai ta nafi'u haka nan duk inda bai ambaci kira ba a yaqub to kira su ta daidai da ta abu amr al-basri inda kira yaqub ta saba abu amr al-basri nan zai ambata ko inda kira da yaqub ta saba wani daga cikin rawayan abu amr al-basri to zai ambata kira da faɗa maka ga matsayin yaqub amma matakar kira ta daidai ta abu amr to bai ambata saboda dama ya jingina kira da yaqub akan kira da shi haka nan kira'ar khalaf ya jingina ta kan kira'ar hamza da haka duk inda kira'ar khalaf ta daidai da hamza ba zai ambata ba kawai zai ambata maka anan ne inda khalaf ya saba ma hamza da haka kenan abin da zai kawo maka a nan inda waɗannan ƙurra guda uku suka saba ma waɗannan da ya manshe su a matsayin asali su kawai zai ambata shi sun zaga baitocin ba su da yawa kira'o'in ba su da saboda inda aka yi saɓan ne ke kawowa sauran kuma ya jingina su ga asalin shi yasa ga kenan daga nan ya nuna maka cewa durra ba ta tafiya sai tare da shalibiya ka faɗa da ka faɗa an gane ko bayanin kira'o'inta da bayanin abubuwa duk suna da alaƙa ka cukan shalibiyya gane wa illa fa uhmila wa illa in sun ba sun yi sun yi daidai ba su saba ba fa uhmila sai in fita batun sa amala yi sakaci da ko ya fita batun wa in kilmatan atlaqtu fa shuhra ta'tamid kadhalika ta'rifan wa tankira nasjila wa in kilmatan atlaqtu idan na itlaqin kalma an gane ko yace difa'u hus aga difa'u ya itlaqi bai kayyade ba bai ce difa'u ta bakara ko ta ali imran ba an gane ko bai ce ta bakara ko ta ali imran ba ya ce kawai difa'u hujji na eh yawwa kaga bai kayyade ba ko ta hajji ko ta bakara an gane sana shalibi an mutu su guda biyu to kaga nan ya barka akan nan shahara da yi a ya cewa guda biyu kafin sabon da yake nufi ko da aka koda bai kayyade ba to can shalibiya ita za ta kayyade maka haka na cewa wa hus kalimat hus kalimat kaga hus shine yana karanta kalimat kaga kalimat ba kowace ba yana nufin waɗannan da aka yi sabani a cikin su na shadibiyya inda yake cewa wa kul kalimatun duna ma alifin sawa wa bi yunusin wa qawli halihi zallala an gane ko to na haka ma'ana yakan ambaci kalma ya da ta tana nufin an kayyade ta a shadibiyya to bisa da kadidin ko ya ambace ta da ya idlaki ba ba yana nufin na wannan sura ba matuƙar shaɗibiya an gangame ta ba yana nufin ko ina yana nufin dukkan an gane ko sai sai ka za ka ta'arifan haka nan ta'arif an gane kamar da yake cewa eh, wasira da fi hasjala ka ya ce wasira da ya zo da shi da ta'arifi hmm. ba yana nufin sira da mai ta'arifi kawai ba yana nufin da mara ta'arifin da mai ta'arifin hmm. tun da shaɗibiya ta ce an gane wa inda siraɗin wasiraɗi an gane ko to irin wannan shine yace kaza ka ta'rifan wa tanqiran haka ne ka ambaci na kira ambaci abu nakira amma ba yana nufin na kawai ba yana nufin da na din da kuma ma'arifa to duk waɗannan abubuwa zaka dogara gare su ne ka ce kam ga shadibiya yanda ya kawo sacin shadibiya haka ake gina gare su an gane ko as-salamu ana mutlaq ya gina itlaqin abu ya zama na muqayyadin ne a shadibiya ko ya kawo ba shi muƙayyad bai yi laki ba amma kuma ana nufin mutlaq to waɗannan su ne abin da ya maka shimfiɗa da su da shan sa da ƙa'idodin sa idan ka san wannan to sai a gina karatu a kan